me yake faranta miki rai a rayuwa an mun faɗe shi me yake faranta min rai a rayuwa shine kawai kwanciyar hankali da kuɗi mm. da family dina a round wallahi kana samun kuɗi ko depression kake wallahi sai ka dinga ah, magani ne fa magani ne za ka ji wa'ansu sun ce wai money cannot buy happiness it can buy Guys, why get the money <laughs> <laughs> you not get the money at all at all at all at all So, so, so, so, so, what was the last movie you watched on Netflix? Uh, na manta. Ni na riƙewa. Ni dai na movie ni amma ban sunan shi ba.